الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتمنا سوقة المقام على أبو بكر العاصمي أيوه إن شاء الله za mu yi darasi na na nawa ne ɗari da goma sha biyu yau za mu yi darasi na ɗari da goma sha biyu Sha Allah muna cikin abuwa mun yi wato babu mukan gado za mu tashi fasin fi zikiri ahli al-qurub wa usuliha wannan fasalin zai mana bayani wajen ambaton ma'abota farani wato su ne da aka tafi ga abin da za a ba su idan an zo yawan gado wato al'ansiba al-muqaddara za ba mu ko kashi ɗaya cikin kudu ko kashi ɗaya cikin kudu ko rabi ko ɗaya cikin shida ko kashi ɗaya cikin takwas ko makamancin wannan wanda na ce masu ashabul kogo ashabul furut wanda ba su ba su ne aka ba wanda suke kwashe dukiya duka ko abin da ya rage su kwashe wa usuliha da kuma bayanin asalin ma'ana nan ba nawa da aka ta mu kashi ɗaya cikin biyu nan ba nawa da aka ta mu kashi ɗaya cikin takwas ko kashi ɗaya cikin wato ainihin shida wajen su ake cewa usulul masali ashabul furud an ambace su a qur'ani ne ke sa ake cewa musu a abin al-furud al-muqaddara fil qur'ani wato farali wa'inda aka kaddara su a cikin alkur'ani mai girma wanda sun kaso wato kashi bakwai wanda duk za mu yi bayani su wasu su kuma sun yi nan ban da idan an ce rabi za a ba mutum nawa za a kasa da ya ce in kashi ɗaya cikin uku ne uku za a kasa in kashi biyu cikin uku uku za a kasa wannan su ake cewa usul usul masail gano nan ba nawa da aka sa ya ba ka ne ko ne ko sulusi wanda ya ce masa da asirul mas'ala wato wato sawa mas'alan tushe shi ne nemo nan ban da za a za ya rabuwa a ba mai kashi ke cikin uku kashi hukunsa, kashi ɗayansa mai kashi hudu cikin biyu cikin hudu kashi ɗayansa yace summan fara'idul masa'idul uwal tasun al-usul min hafil amal awwaluha nisfu li in ju'il abintu wal-zawj idha lam tantahi wa libnati min wa li ukhtin la li um wani nisfu huququ bihi zaune ni am yace summan fara'idu sannan farillai wato rabo da aka kaddara sun ga abin da za a bawa mai gado albasari waɗanda suke ku shi ne manan albasari wato waɗanda ba masu hauhawa ba kamar a ce biyu a ce uku a ce hudu a ce takwas waɗanda na ce musu alfara'ido albasari jam'u basiri kishiyarsu shi ne almurakabat wurin da aka wanda suke hauhawa wato adadi kala biyu ne akwai al'adadun mufrad akwai al'adad al-murakkab mufrad ne shine mafi idan kake ɗaya biyu uku hudu ko da da hausa ne kaga abun nan sai kalma ne kake ambata in kake salaba kake arba, kake kamsa fita kalma ne amma in kace goma sha ɗaya kaga kalma biyu ne kan hauhawa shi ne murakkab kenan Kuma daga cikin al-usul akwai murakkaba za mu zo kan ne na ashar wa arba wa shu goma sha biyu da kuma ashirin da hudu kaga ka hauhawa arba biyu ne suka ba ka adadi biyu ne zai baka adadi da kake bukata zo wanda adadi ɗaya ne zai baka adadi da kake bukata ana ce maka al-farqul basi al-fara'id al-bunan al-basa'id wato shi ne mai sauƙi daga na aka samu jami'in murakabun da jami'in basiru jami'in basiru wanda jami'in ta kwaya ne ne ya shi aka yaƙi madar ya ce ban sani ba daga jami'in ta kwaya ne akwai jami'in murakab shi ne jami'i mai jami'in ne ya shi aka yaƙi madar ya ce shekara ta biyar bayan hijira to kaga jahilin sa jahilin sa ne farko bai sanar lokacin da aka yaƙi madar ba sannan ya jahilci kuma bai sani ba bai ma san bai sani ba shi sa a shekara ta biyar zuwa shekara ta biyu akwai wanda jahilcinsa hawa ɗaya ne akwai kuma wanda jahilcinsa hawa biyu ne shi ne ke cewa jahilta wala ta zai da an naka jahilu ومن لي أن تدري بأنك لا تدري يعني جاهل بسيط وصاحب لجاهل مركب وشين معنى البصائر الأول نفرقه شكما جمع awwal wato na farko farko kenan masu yawa ko sai ce sittatun lil usul sittatun guda shida ne sittatun guda shida ne yake al usul minha fil amal al usul wato nambobin da ake bayarwa min hada gare ta fil amal ina cikin wato idan kana neman sulusi kashi da cikin ku za ka sa Namba uku za ka kasa uku ne to wannan namba uku shine musu a ce kashi ɗaya za a bawa ne kuma shine shine farami abin da aka kaddara ba. na fata mun fahimci wannan baiti umman fara'ibu sannan farillai wato rabo da aka kaddara a gado ihu masu kalma daidaya kamar gudu a yi rubu'i sulufi suhuni al'uwal na farko sittatun guda shida ne al'usulu minha usul da gare ta sittatun guda shida ne fil amal a wajen ne abin da ya sa zama shida saboda sulusi yana shiga da sulusi da da sulusani dubu guda kan ka ganin su sai za ka sa biyu rubu'i za ka sa kudu sumuni za ka sa za ka sa nawa za ka sa abun nan a takwas in ka zo sulufi za ka sa uku ne in ka zo sulusani ma uku za ka sa in ka zo sulufi za ka sa za ka sa shi sai awwalu ko li khamsatin juhin albitu wasawju idza lam yantahi awwalu hannisu na farkon shi ne rabi juhin wanda aka sanya shi ne kamsatin ga mutane guda biyar masu gado mutum biyar masu gado su suke cin nusu shi ne rabi kenan aka sa doki rabi a ba su rabi a ba shi rabi shi ne sai ku ya tana cin rabin gado amma da sharaɗin idan babu in ita kaɗai ne wato ya tana cin rabin dukiyan babanta ko mamanta amma da shautai guda biyu sharafi na farko ta zama ita kaɗai ne Ya'yan matan ba su biyu ba ne sharafi na biyu ba da namiji idan ‘ya'yan matan su biyu ne za su koma su rusa ne kashi biyu cikin uku idan kuma akwai da namiji za a haɗa ne aiki zakari bisuwa su can sai za ka koma su rusi ne so na ka za a nin abin nan namiji zai ninka ta wani cike ta farko a ashabul abin nan nisri kenan alifin ina a nan ana nufin biyar tsotso wanda kai haife ta kai da kare su wazzaudu da miji shi ma yana cin rabi idza lam yantafi in bai kaura daga rabin ba ya koma rubu'i shi ne kashi da shi wato shi kuma miji yana cin rabi ne in ba da ba da ma adami wujudi fa'in wari ba da ba da ba da ba ji kenan to ba shi rabi amma ko akwai uba ko akwai uwa ko akwai yan uwa duk ran mana cikin wato ainihin rabi ba shi yasa aka ce hilalan yasta in bai kaura ba saboda idan akwai da ko dan da kuma zai koma kashi ke cikin cikin hudu ina fata na fahimta karatun mu na alhami wasu suka ce wai sun ji ne kawai Allah ba su lada haka sun yau ba kuma yadda zai kasance dan yau wuce ba ya fi ina kai da cewa dole wasu bayanan kila za ka je su domin a gane yanzu muna bayani akan masu tarrahi a gado muka ce ya siyar musu ka ta ka ba jikarka ba tana cin rabi da shirin ita haɗe ce ba ɗa namiji sannan babu wata ya mace da za su zama sun biyu ko su uku ko su goma sai miji shi ma yana cin rabi da shirin ba ɗa ba jika ba ɗa ba tanka sai ce walimna timnin wali ukhtin lali um. ونصفه الرفع به الزوجين أمر ولبن تبن لكما يرضى جيكا يرضى إذا ما تنعشن wato ainihin nusubi rabi kenan da sharafi ba ba ɗa wato babu kiyamace ya tsoro babu ɗa namiji ɗan sannan kuma ita kaɗai ce babu jika namiji sannan babu wata jikar mace tare da ita wannan sai ta fi nawa sai ta fi rage ita kaɗe ce ba ƴaƴa sai jikoki a jikokin kuma ita kaɗe ce yar ɗa in sun zama biyu ko da mata da za su saura daga nan su koma su rufarai sai kuma akwai ɗa namiji za a haɗe na ainihin zakari bisa nan yare ba uku namiji ya ɗauka shi biyu ta ɗauka shi in sun fiya kama haka za a yi kun bauci wannan walib na kimnin da biyar ɗa a can ba mun ce biyar ya ba ta gado ko jika to wajen ya mace ba ta da da sarki wannan wali uktin da kuma ir uwa lali um amma banda wanda ake uwa daya wacce ake nufi kenan shakikiya wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya tana cin me tana cin musu rage haka nan yar uwa ne abiya wanda ake uba ɗaya ita ma tana cin rabi amma shakikiya tana cin rabi idan babu biya babu diyar diya diyar da wato ba ya babu da ba ji ka kawai maza da matan su kawai ba ya da ba shi ko ji ko guda sai babu sannan babu ba in uba na nan ma shi ke jabara sai gado da ajiya ma tana ɗaukar nusufi idan babu da ba ɗan ɗan kuma babu shaƙiƙi ko shaƙiƙiya kawai na rike su ne suke da aiki to da aka ce wali waqtin la li unhina akwai wawun sai ka shafi wa dan bai shi ba karbi wannan ne na ibnatin wani wali waqtin la li unhina bai shi ba zai karba wala li umma babu wannan wawun wai nan guda nawa kenan muka ji lissafa guda biyar guda biyar farko ya ta ciki tana cin rabi saboda ubangiji ta lafi wa in kanar wahidatan wala hadis in ita kadai ce a ba ta rabi sannan sai kuma mai miji yana cin rabi shi ma ko da ubangiji ta ta ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna wala ma ba ku rabin abin da matan ku suka suka bari in ba su da ƴaƴa su matan to kun suna da ƴaƴa ko ba kai ka kai su wala ko na ta cin wato ainihin rabi sai kuma diyar da wanda ita kuma dalilin ta shine dalili na ita ƴaƴa saboda da ya da jika duk nan su zai sai dai akwai ya jikar ba za ta yi gado ba kai ruwa ke shakikiya wanda da da da da da da da wanda ake uwa ɗaya da uba ɗaya wanda dalilin sai zo a wajen abin da a kalala yasafu na faƙulin da yusikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma talaka saboda ka kalala shi ne wannan ba idan uba ba da wanda ya rasu ba da ɗa ba da baba to amma ya bar yarwa ɗan uwansa wanda ake ruwa sai uba ɗaya ko uba ɗaya ko tana da raini ba ka wani dukkan su ne babu bambanci bambanci wannan wannan su ne ashabun nan suke sannan sai ke wani suhu rubu bi ne wani suhu rufin wato nusufi ne sudu abu da ke raba rufu bi kenan wani suhu rubin rabi a rubu shine rubu za ka kasa ku rubin nawa ne biyu to rabin rabin hudu ba daya ta ga ne kenan kashi shige cikin hudu to am ka nufi azzaujeni ma'aurata guda biyu fihi da shi shi miji yana gadon kashi ɗaya cikin hudu idan akwai ɗa ko ɗan ɗa in akwai ɗa kuma jiza kenan ko mace ko namiji ita ko mata tana gadon rubuci idan ba ɗa ba mai ba ɗanɗa ita daga kashi ɗaya cikin hudu take farawa ubangiji ta alaƙe fa in kana lakum na waladun fa lakum rubu mimma tarakna mimma tarakna idan suna da ƴaƴa matan ku to fa kashi ɗaya cikin hudu za ku ko ƴaƴa ko jikoki ko mata ko maza sannan su ko matan wala kunna rubu mimma taraktum illa da ku walad Allah ba ku kashi ɗaya cikin hudu abin da matan ku ka bari idan ba su da masu da ƴaƴa idan ba su da ba su da kyaya su matan za a ba su kashi da Ko shi ne nan wannan bai ina rukuni na mutum biyu ne kawai miji in akwai za ko jita mata in ba ta ba mai ba jita sannan kuma mace kwaya ɗaya da mata da yawa duk ɗaya ne idan ɗaya ne ita ɗaya ne ma za a ba ta kashi da cikin hudu in ba ta ba ɗan in su biyu ne ma haka in su uku ne haka in su hudu ne haka rabonsu ba a karuwa don sun ƙaru me yasa amma ga kiyama ce tana cin rabi in suka yi dutse a kara a ce kashi biyu cikin uku yar uwa shigigiya tana cin rabi in suka yi dutse a kara a ce kashi biyu cikin uku to amma me yasa matan ba a kara da idan aka kara da a samu matsala yanzu idan aka ce kana da mata hudu sai aka ce kowace za a ba ta kashi biyu cikin hudu wani za a kasa dukiyanka hudu kowace ta ɗau kashi ɗaya ta kare ko ta kare ba to ya san ta ba ko ji ka ko iyayen ka kaga ba su da gado kenan to shi yasa in ita kadai ne ta gada gaba da in su biyu ne ma haka kamar da suke raba mijin a duniya yana rayi to aka yi mutu ma za su raba dukiyansa iya ka so ɗaya ne kawai ba za a ƙara mutu kun da shi yasa ba a son kishiyan sosai wanda ko ba mutu ma wani zaɓi na ko za ki gaji miliyan hudu yanzu miliyan ɗaya za ki gada ko gidaje hudu yanzu gida ɗaya za ki gada to aka ce wani turruku sau zau bihi zauje ne am kalman am din nan ma'ana sa yake fiska ba daga am mai ummu ko ina nufa ibnu ibnu malik ne yake cewa kalamuna lafzun mufidun kastaqim wa ismun wakilun thumma harfun kalim واحده كلمة والقول عم وكلمة بها الكلام قد يؤم قد يؤم أي قد يقصد فذاك أم تنفي الزوجين ما ورتاب لا في وجد ما تافه لشربه shi za ka ba su a bisa kyaurin da na faɗa sai wani tsoho sumnu wani tsoho sumnu li zaujatin wa fi ismatu har zai fi wani rubu'i a sumun shi ne sumuni wato idan da za ka kasa takwas abin nan nusufi shi ne rabi daga hudu kenan rabin nusufi shi ne rubu'i zai yanzu kasa abu ya zama biyu to rabin rubu'in kuma nusufin ke rabin nusufi shi ne sumuni ba ɗaya kenan ka shi sa wannan wato suka ce ɗariƙun ta ne sai ka ce a nisu, wa nisu hu, wa nisu nisfu nisfihi kana so ka ciro abu rabi da rabinsa da rabin rabinsa rabi biyu ne daga biyu ake samu rabin rabi rabin rabi kuma shine mai rubu ne, ka kasa ku ka ɗauka shi biya da rabin rabi shine takwas kenan ka kasa takwas a dauka shi biya amma ka ga daga ka ce a samunu wa hu wa dhifu dhifihi sai ka ce sumuni shi ne kashi ɗaya cikin takwas da eh, ninkinsa shi ne rubuɗi kaga in ka sa takwas za ba da kashi ɗaya ne shi ne sumuni sai ka ce da ninkinsa shi ne rubuɗi kashi biyu za a ba da ninkin ninkinsa sai ka zama hudu za a ba kaga ya zama rabi ne. ka fata fahimta wannan shi ne tsariku abin nan tsariku ke nan yace to wani su wasu mun rabinsa shi ne kashi ɗaya cikin takwas izau jashin wannan na mata ne idan an samu ne an samu ɗa idan akwai ɗa ka in ka da na nasu waladun falakun na sumunu bin mata rafu in kuna da 'ya'ya to za a kasa takwas ne a ba su kashi ɗaya su mata ke nan amma in ba ɗa ba ɗan ɗa sai ba su kashi ɗaya cikin rubu sai ce wa fi ta'addudi a wajen ƙididdigan matan kamar a ce biyu ne ko uku ko uku to it ismatu hazzai haftufi ismatu rabon habbai ha rabonta guda biyu nan ko rubu'i ko tumuni ko fi an bibiye shi Mana in ma sama da ɗaya ne dai to in rubu'in za a bayar kashi ɗaya cikin hudu to haka za a riba musu duka su mata kamar da za a ba mace ɗaya in ma sumuni ne kashi ɗaya cikin takwas saboda akwai ƴaƴa ko jikoki to shi ma za a riba wa matan ne ko su biyu ko uku ko su hudu kamar da in ƙwaya ɗaya ne haka za a ta shi ne bayani da ne da abu yace wa kullu tani hissatun li arba'in بنات صلب وبنات لابن فعي ولق ولقلا للأم في التعداد والخلق للجد في برسم البادي والثلثان ثلثان وأنت في نوع نبي ثلثان شيء كشي ديا كشي دو cikin uku وانا wancan cika وانا مباركا mara كتا بيو فضو sa يا زمان takwas ya zama سانا kowanne da da kashi biyar cikin hudu da kashi biyar cikin bakwai yanzu kuma mara ne uku za a saka saboda ka wasu lusani su lusani shine kashi biyu cikin uku kishatun rabo ne li arba'i da mutum hudu mutum hudu su ake bawa mai kashi ɗaya kashi biyu cikin uku kai ke su sulbi ya'yan hudu wa na sulbi wa bana ne da 'ya'yan ta jikoki kenan ba'i da iyayen wato su ne wa'ancan wa'anda ake ba wa rabi sun biyar din nan idan sun kididdigu wato in sun kawo suka yi zama sama da ɗaya amma ka cire miji don ba a maza guda ne ka kenan ya'ya da jikoki da yan uwa ciki ɗaya da yan uwa da bai mata ko da haka idan sun kai idan sun karu ɗaya ko uku ko hudu ba za a ba su kashi biyu cikin cikin uku na fata muna fahimta shi ya sake wa sulusani sulusani kashi biyu cikin uku hishatun hisha ne li arba'in ga mutum hudu banati sulbin wato 'ya'yan tsutsu wa banatin min da kuma tsaka na ɗa wato su ne jikoki hakika kiyaye wannan sai ce wal da ƴar uwa shakikiya wanda ake uwa ɗaya ko li abiya wanda ake uba daya sai ta ce lalil ummi banda yar uwa wanda ake uwa dai kawai ita ba ta wannan ba ne to fitta adadi a cikin ididdiga kuma in sun karu sama da guda da yan uwa shi kai biyu ko sama yan uwa da abai guda biyu ko ko sama da wannan mata ko kuma suna cin kashi ɗaya cikin uku sai ce wa sulusu sulusi jaddi na kaka ne birashin baɗi da jaye da ya bayyana masa wato a nan kaka ana maganan idan aka haɗa shi tare da ‘yan uwa ko kuma ya zama akwai ‘ya'ya ba uba da kaka shi ke nan zai ba shi ne kashi ke cikin shi da sun da baban ba kashi ke cikin shi ke cikin abin nan o nan mai ake nuka ce ne sun fiye ke magana ko sunan suluki ana kashi ke cikin uku idan akwai ɗan uwa ne idan kaka yin abin nan kaka ya aka rasu aka bar kaka tare da ɗan uwa shi ke ko ɗan uwa zai arziki ko kusan saurin juna ne amma kakan da ya fi ƙarfi domin shi kaka dai ce ɗan ɗana ne shi kuma ɗan uwan zai ce ɗan baba na ne kaga duk baban ne ya haɗa su ke dai kaka ɗansa ne ɗan uwa kuma babansa to idan an zo rehon akwai kala uku ne ko ne ya karbi sulusun zafi sulusun abin da ya rage ko kuma ya karbi wato abin nan ya karbi sudusi sudusi na asalin dukiyan ko kuma su yi bukata masu riba tare da tare da yankuwa wato zai gani ya fi masa sai ya amfani da shi misali yanzu a ce mutum ya rasu ya bar matarsa ko kuma mace sai ta rasu ta bar miki sai kuma wato ta bar abin nan ta bar kaka uban uba ce uban ba sannan ta bari yan uwanta maza guda guda hudu misali ko yan uwanta maza guda biyu mata guda idan an tashi ita mata tana da rubu'i ne saboda ba ta ba ta kai miji kai yana da rubu'i yana da nutufi ne ma rai yana da rabi za a kasa su kuma wani suna ran asisti ne sai su ɗauka wanda za a ɗauka yanzu za a kasa shi da ne miji ya zo kashi uku shi ne da biyu uku yanzu kashi nawa zai rage kashi uku to shi kuma kakan nan yana akwai yan uwa shakikai guda nawa guda uku ko ce hudu guda uku yanzu idan za su riba wannan abu guda uku nan ne sunansa idan za su riba kashi uku da ya rage nan za a riba shi guda biyar ke na shi tun da kuku ne to in za a riba shi ba zai samu kashi ɗaya cikin uku da ya rage nan ba to in yanzu a nan sai a ba shi kashi ɗaya cikin uku da ya rage shi ne sulutul baƙi domin an cire uku a cikin shi da sauran nawa uku miji ya ɗau rabi kenan to yanzu kashi uku nan sai a wa kaka za ka riba da ƴan uwanka ko kuma za a ba ka kashi ɗaya cikin abin da ya rage kun ga zai ce za a ba shi kashi ɗaya cikin abin da ya rage don ya ci masan ya kashi ɗansa guda kudu kan kuma za su raba kashi biyu nan ka ga rabi rabi ke nan za su raba yanzu shi ya samu ɗaya kuma sun samu rabi rabi Ko shi yasa ce wa su kashi ɗaya cikin uku ana nufin a su zaki kashi ɗaya da ya rage a cikin uku lijjaddi na kaka ne birati da rinjaye baɗi da ya bayyana mana in ya rinjayo hakan ya fi masa to sai ba shi kashi ɗaya cikin uku na wanda ya rage amma in bai fi masa ba ba zai yadda ba a ce yanzu mutum ya rasu mace ya tara su bar babanta a kakanta da da mijinta da kuma ɗan uwanka guda daya yanzu idan an tashi nawa da a sa za a sa hudu ne a kaddara a sa shi da ma miji idan ya dau uku nawa zai rage uku to idan kaka ya dau kashi daya nawa zai rage in ɗan uwan shakikin sai ya dau kashi biyu yanzu ya ji kaka kawai bai ba ba zai yadda da wannan zai ɗau lukul baki ko da ka sai a kasa hudu zai ma ne a sai a kasa hudu a baya miji kashi biyu shine rabi kashi biyu ya rage kowa ya ta guda ɗaya sai kaga sun yi daidai wa ina kenan da da ainihin ɗan uwan ciki wannan duka mai ribon gado ne zai duba me fi yau ka in yana so kuma zai iya ɗaukan sudusi na asalin matsalar wato idan aka zo aka kasa shida aka ɗauki kashi ɗaya aka baki ya fi masa akan ne to ba da ɗan uwa misali yanzu a ce ya rasu mace ne tare suka bar mijinta sai kuma ta bar ɗan uwanta guda biyar maza to sannan kuma ga me ga kaka yanzu in an zo sai a kasa shida sai a ba miji kashi uku yanzu ba saura abin nan ba saura bana sai a ba miji kashi uku shi kuma kaka idan an duba an ce za a ba shi sulhul baki kaga a kashi uku nan zai dauki daya in an ce za a bashi abun nan za ku riba tare sannan ma zai zama na dubara ku riba abun nan za ku kware shi tun su su biyar ne yanzu me zai zai ɗau sudusi tun asali a shi ne ba sai ɗau kashi daya amma wannan misali da ne zai ɗau kashi ɗaya a cikin kashi shida da ya dau sulusun baki duk dai ne amma a riba daidai ne zai riba kashe kwaya uku da mutum biyar shi shine zai zama da zai masa daidai ba to bari in ƙara ainihin uwa zai in ƙara uwa ke yanzu mutum ne ya ya bar matarsa a mace ta ta bar mijinta da uwarta da kuma kakanta da yan uwa guda biyu yanzu idan aka zo aka ba wa miji aka kasa shi da aka ba miji kashi nawa kashi uku aka ba ruwa kashi ɗaya kashi nawa zai rage kashi biyu to kashi biyu nan a kasashe uku a ba wa kaka kashi ɗaya ko su je su raba tare da mutum biyar a tattala shi shida ko kuma ya ɗau ya ɗaya shi ne dubi na asalin ya ba su guda ɗaya su raba wa ne shi masa ya ɗau ya ɗaya dubi? shi ne sudufi asalin matsala kenan wadda in ka zo kai mai rabon gado a nan za ka ga ka ba shi kashi ɗaya na kashi ɗaya cikin shida na asalin matsalan na raba shi da ta ce kaka ga naka guda ɗaya ba sa da ƴan uwa. eh ta ce kai miji ga kashi uku hudu kenan ke uwa ga kashi da ya zama na biyar shi kenan wai na biya ba ka kashi ɗaya wasu je su raba shi kaga sun ko su biyu ne da ya fi su abin nan ya fi su samu shi ne shi ne abin da din gadon kaka tare da yan uwa yana daga cikin rabon gadon da yake da wahala shi ne abin da addatu ma da yawa kaka tare da yan uwa don abu hanifa kama ya ce kaka zai koyi yan uwa ne shi ya ce shi da uba duk ne don akwai uba yan uwa ba sa gado amma jumhurin ulama suka ce bai zai kora ba abin da ya sa uba zai kori yan uwa shi kai ko ne abin kawai da ya tsoka da mamaci shi zai ce ɗana ne duk wani za su ce ɗan babanmu ne ɗan babanmu yana kaga ba dama su amma kaka sai dai ce dan dana ne sai kuma za ɗan ce dan baban mu kaga duk an haɗu akan mutum ɗaya ne ba wani fifiko da yake ne amma kasancewarsa shi ya haifi baban ko sai aka dan baki karfi a wannan a wannan wurin har wani lokaci yana iya fin su gado amma da zai da zai kure su daga gado na fatan muna fahimta eh, kan baya ban yi misalai da yawa ba saboda zai nake kamar ko misalin ba a fahimta ne uku idan mutum ya mutu ya bar wato ainihin abin nan matarsa ya bar babansa ya bar ɗansa namiji da ‘yarsa mace yanzu ya yi da matsala kaga idan mutum ya mutu ya bar matarsa da akwai ya kaga za a kasa kuɗi ne a ba ta kashi ɗaya kaga rubuki take so za ka kasa kuɗi. sannan ya mutu kuma ya bar baba shi kuma za a kasa shi da abada kashi daya sannan ya bar ɗansa da yarsa su kuma suna jiran abin da ya rage ne su ne su kwaza ko da yake in akwai ya da ya kuma an koma kashi ɗaya cikin kafa idan mun misali da miji bai mu bar miji na mu yi mu kasa kafa kafa mata ne da akwai da akwai ne akwai nan da yanzu idan idan mace ce za a kasa kafa ana buƙatar kashi ɗaya kaga takwas ne asalin matsalan ta baba yana buƙatar kashi ɗaya cikin shida shida ne asalin matsalan ta su kuma yanzu suna jiran abin da ya rage ya da na su sauka yanzu idan za ka yi ta asilin matsalan nan za ka nemo nan wanda za ka saka to dole sai ka duba kashi ɗaya abin nan shi wannan kuma ka takwas ana iya samun kashi ɗaya cikin takwas amma wannan idan aka sa shida ba za a samu kashi ke cikin takwas ba amma za a samu kashi ke cikin cikin shida to sai ka duba ka gani za a ga sun yi tawafuki da nufi wato takwas tana da rabi shida ma tana da rabi to idan a ka'ida in an samu tawafuki da nufi ba tawafuki a tsakanin su da nufi ko da sulusi za a ɗau wannan juz'in wannan a buga cikin wannan to da ka sai ka ɗauki uku ka buga cikin takwas da uku shine rabin shida ya ka buga sau takwas zai baka nawa ashirin da hudu shi ne ya kun kenan ya kun ko kuma ka ɗauki wato hudu na rabin takwas ɗin nan sai ka buga ta da mai sai ka buga ta da shida zai baka kyau da ashirin da hudu ne shi ba ka idan ka zo ashirin da hudu za ka ba wa mata kashi uku ne shine tsumuni kashi ne sirka ko na ashirin da hudu za ka ba wa kuma kashi hudu nawa kenan ya zama an samu nawa ya kai sha biyu an samu bakwai ne kashi uku na mata kashi hudu na uwa nawa ya rage ashirin da hudu saura sha bakwai yanzu sha bakwai zai riba wa waɗannan aiki na karfi zuwa da musulmi zai riba wa ainihin na ya da mace za ta iya riba sha bakwai rage kasu kashi biyu ba za ka iya ba sha bakwai ba za ta kashi biyu to dole ka duba su din su nawa ne da ɗaya mace da ɗa namiji sai ka ɗauke su a matsayin mutum shi ɗa namiji yana matsayin mutum biyu ya mace kuma tana matsayin mutum ɗaya to ukun nan sai ka je ka buge ta da asalin matsala ko da haka za ka ce ashirin da abun nan ashirin da hudun nan sai ka yi ta ashirin da hudu kamar da domin akwai ta bayo ne abin nan abin nan akwai ta ashirin da hudu tana da tana da sulusani ne tana da sulusi afwa za a samu sawa tawafuki da nusuki to da ka ashirin da hudu in ka kasa ta uku nawa nawa za ta ba takwas takwas uku kuma in ka kasa ta za ta ba ka nawa ɗaya to da haka sai ka buga uku sau takwas za ka buga uku sau takwas sai ba ka nawa aka zai sake ka ashirin da hudu a zo da haka a nan dole ka buga uku sau ashirin da hudu zai ba ka nawa kenan saba'in da saba'in da biyu to saba'in da biyun nan shi shine tara za ka ba wa mata sannan shudusin kuma saba'in da biyu shine goma sha biyu za ka ba wa wa goma sha biyu in ka hada da tara zai ba ka nawa ashirin da ɗaya nawa zai rage nawa zai rage a cikin saba'in da biyu na hamsin da ɗaya ko hamsin da ɗaya za ta rigu ina gaba ne wani kokarin ka yi ke za ta rigu ko nawa nawa sha bakwai bakwai ba shi kenan to da haka hamsin da ɗaya sha bakwai bakwai sai ka ba wa ita ɗiyan nan sha bakwai shi kuma namijin ka baki sha bakwai sabbi shi ne talatin da hudu shi ke nan tare yanzu wannan abin da kai a ƙarshen nan shi ne abin nan tafihul matsala ne ta gyara matsala ne ta kaga wannan lissafe lissafe in mun ce za mu yi ta yi shi sai yin zagila za mu daɗe ba mu gama karatu ba to da ka in ya karye sai ka sake bi sai ka sake wani ne yadda ba zai karye ba zai iya rikuwa kun fahimta yace wal ummu دون حاجب والإخوة لها وهم في قتل ذات أسوة والأم هو دون حاجب باتارك في بيطري تبا أنا كني أزوي أجد السمو وتبانا باتنا أنهم وباب يوم da suka ke gida idan mutum ya mutu ya bar mamansa babu da ba danda da dan uwa guda daya misali to za a kasa muku a ba ta kashi ke don uwa shakiki ya zo kashi ne. kun fahimta to amma suna ana samun ƙari dan uwa guda ɗaya to za ta koma su dutse za a bai da kashi ɗaya ne ta kashi ɗaya sai da wannan dan uwan ya rage mata wato ainihin gado to za ka za mu zo kan wannan to shine yake wal ummu uwa duna hajin ba tare da mai tsare ta ba wato shine ainihin alfarqul wahid ta ko ɗanɗa. da ta ya mace ne kuma za ta in akwai ta bara ta ci kashi da cikin uku wani yace wal laha da kuma ɗan uwa na ta, wato ɗan uwa da umai ke idan akwai ɗan uwa da umai suka kididdiga suka kai guda biyu da suna hana ta cin kashi da cikin ukuwa. sai da ta kashi da cikin nawa cikin wato ainihin shida sai ce wa kuma su ɗan uwa wato da umai um-, din fi kasmin a wajen fi kasmin za ka wajen rabon wannan rabon uswa suna daidai wa daida ne su kuma yanzu da za ka zo mutum ya mutu ya bar abin nan mahaifiyarsa da yan uwansa mai wato wanda ake uwa zai guda biyu mace da namiji to idan aka zo za a ba wa ita uwa kashi ɗaya cikin shida to wai za a ba su kashi biyu cikin shida shine kashi ɗaya cikin uku don sun tashi ribawa kwaya ɗaya sai za su riba mace da namiji su ɗaya ne babu mai babu bambanci saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce su idan aka abin ya ce faɗin in kanu akthara mai zalika ka hun fahun shuraka'u fi kullu kaga idan sun fi haka za su yi tarayya a cikin ne a cikin sulubi wato sai dai wa daidai da mazan su da matan su yan uwa da ake uwa daidai dai wa daidai su ke ribawa amma kaga yan uwa shakiki an sha da dan uwa shakiki ko dole za a yi da zakari sai su hadu sosai da wani ya ce fa in kana tafna sai ne fa lahumar sulusani bi matar saboda haka idan aka fahim kanu ikhwata rijalin wa nisa fa zakari idu hadin usayi saboda haka za su namiji zai ninka mace amma ko kuma yaya eh, yan uwa da kuma wanda ake uwa daya da je waje da da sura shi ta ake maka wa hum fi qasmi zaka uswa wannan kafin mu ci gaba uwa an ce tana cin ne kashi ɗaya cikin uku idan ba da ba jika shine adamu far'in wari kenan ba da ba jika za a ya ba hakika kenan ko mace ko namiji kan ba ji kan ma ko mace ko namiji sai yin babu za ta ce zan babu za ta ce kuma fi sannan kuma ya zama babu yan uwa wai da suka gidi daga in dan uwa ɗaya ne bare hana ta ba in sai zai hana ta to sai aka samu wasu matsaloli guda biyu wanda ba da ba dan da ba dan uwa amma uwa kuma ba ta ce ba ta ce fi ba ana ce musu umariya tani kuma ana ce musu garrawi ya ni. wato shine mutum ya rasu sai ya bar macinai ta rasu sai ta bar mijinta da babanta da mahaifiyarta miji uwa baba to idan an zo aka bawa aka kasa aka kasa shida sai aka bawa miji rage to idan aka bawa uwa kashi biyu ba shine kashi ɗaya cikin uku ba ko sai aka ba baba kashi ɗaya. ba ya kare ma wani wanda ya rage ka ba wa miji kashi uku ka ba uwa kashi biyu ba biyar ba kenan shi miji ya kirbi tunda ba ɗa ba ɗan da ita kuma ta ci ne kashi ɗaya cikin uku tunda ba ɗa ba ɗan da ƴan ku babu ƴan uwan ma ba da na ake sun kididdiga ita zo kashi biyu sai zama kashi ɗaya sai aka ba wa kowa ko da aka ce wannan ya saba wa ka'ida tsari domin idan ta ci kashi biyu ba ba ci kashi ɗaya zama ta ninka ba ba kenan a ka'idan gado kuma duk inda aka samu mace da namiji in ba ɗan uwa da kumman nan ba to in dai kansu ɗaya ne wato darajar su ɗaya na dangantaka ko namiji yana ninka mace ko da ka baban ne ya kamata ya ninka maman ba maman ta ninka shi ba ai mace ba ta buƙata da buƙatar ta ninka wannan miji ko da aka zo nan sai lokacin sai na umar abu ya yi shi kali a ƙarfi zai da cin sabis suka shigo za ka ce to shi idan aka zo aka kasa da shi miji a bashi kashi uku ya ce an sallame shi nawa zai rage kashi uku nawa uwa take bukata kashi da cikin uku sai a ce mata to ga kai ga kwaya uku ne yanzu dukiya to za ka za mu baki kashi da cikin uku na abin da ya rage shi kuma ba ba sai a bashi kashi biyu wanda ya ce ita ta ke cewa sarrawiya kubra an yi wa kowa ne shi ke aka ba wa miji sai aka sallame shi to yanzu ka kashe muku na ki ɗaukaci da abin sai ya sauka wannan saboda in daga can asali ta ɗaukaci da ya ku za ta ɗauki ne baban ya rage da guda ɗaya za ka ce wannan matsalar ta fita daga magana wannan ƙa'ida na cewa in ba ɗa ba ɗan ba ɗan uwa mace za a nuna uwa za ta ci kashi ɗaya cikin cikin uku sai guda ɗayan kuma shi ma mutum ne ya mutu sai ya bar matarsa ita ana ce masa suhura da ya mutu ya bar matarsa yanzu za a sa kashe hudu tun da ba da ba ya bar matarsa da mama da baba ya sa kashe hudu na aka sa kashe hudu sai a ba ta ne sai a ba a ba wa uwa kashi nawa kashi daya da mata kai tsori na ba mata kashi daya sai a je to an sallame ki yanzu nawa zai rage kashi uku sai a ce uwar to kashi uku ga kashi uku na sai a ɗauki kashi ɗaya sai a ba ta shi nan sai a ba baba kashi biyu kuma ga baba ya yanka to a nan ta'adduban ma alquran sai a dinga cewa abun sulusul baki amma na farko sudusi aka ba ta kashi ne ce shida aka ba ta amma kuma inda zaka ji sabo wa'inda ake ba kashi ne ce shida baraka ka baraka ka ta ba anan babin ne dai a babin inda babu ne ba inda an bai ba inda ba dawo waka nan a nan kuma inda ma aka ma namiji yana sai bar matar an ba ta rubuki ne kashi ɗaya cikin hudu ne amma aka ce mata kashi ɗaya cikin ko ne kai ne wanda ba na to amma wani nan matsalolin a haka su na ba ta muku inda sai ce wani tsohon sudusu min wal abi wani natimnin wani jaddi nushtubi wani tsohon rabin rabin sudusi shine mai sudusi wato kashi ke cikin cikin shida rabi ne na kashi ɗaya cikin uku don in ka sa shida in za ka cire kashi ɗaya cikin uku za ka cire biyu ne za ka ce rabi sa kuma za ka ce kenan shi ne su zuci wannan ana farawa ne ummin ga uwa wani abin da kuma ne da kuma baba ko da ka uwa ana ba ta kashi ɗaya cikin shida idan akwai ɗa ko ɗan ko kuma akwai yan uwa sama da ɗaya Wa abi da kuma uba shi kuma ba na ba shi kashi ne shi don akwai ɗakon nila don ko akwai yan uwa za ta bi abin nan ma zai kore su in akwai yan uwa uba zai kore su baya ainihin ba sa gado amma a nan akwai wata matsala ita ma yanzu idan mutum ya rasu ke ya bar abin nan ya bar mahaifiyarsa ya bar babansa ya bar yan uwansa guda biyu kun fahimta to yanzu idan an zo ba da in an zo za a raba gado su ƴan uwan nan ko guda biyu ne ko uku ko huɗu ko maza ko mata ko shagigai ko da akwai ko da umai ba za su yi gado ba saboda ne saboda uba yana nan to amma duk da haka za ku hana uwa cin kashi ɗaya cikin uku sai da koma kashi ɗaya cikin shida idan aka kasa shida ga ɗan uwa nan a gefe ga baba ga uwa ya ce uwa an ba ta kashi nawa kashi biya. uwa zai kwace sauran baba zai kwace kashi biyar idan ta ce a'a ai waɗannan ba sa gado sai a dafi su rage min gado sai baban ya ce to ba don ni ba sun ki sake yana su gado ne ai don ina nan ne tun da da ba na nan bara ke na kaza ba kuma za ku mai da ke su sun dole ka ne cikin shiga to da haka tun da ina nan ni na da su za ni zan kwashi abu da za su dauka to da haka sai baban ya kwashi kashi biyar ya hana ƴaƴansa gado in ga dama ya san musu daga baya da kun ga ko suna gado ko ba sa gado suna ana ta cin sudufi kaza cikin cin sudufi shine kashi ne cikin shiga amma shi uba da jika ne kawai ya na ke. wato yin asibiti ya mai da shi kashi ɗaya cikin cikin shida sai ce wajen na timni da kuma tsiyar wato ita ce jika ita ma tana cin kashi ɗaya cikin shida amma ita kuma da sharaɗin akwai mace ita kwaya ɗaya idan mutum ya rasu sai ya bar ƙyasta mace kwaya ɗaya kuma sai ya bar wato jikarsa ya bar ɗan uwansa shahidi to don an zo ribawa yara tana cin nutsufi ne ita kuma jika tana cin su sudufi kashi ɗaya cikin shida sau da za a kasa shida ke nan tun da biyu tana iya shiga cikin shida to don an kasa shida ya ba wa ita iya ya kama cikina ba ta kashi uku to sai a ce to ai ɓangaren 'ya'yan nan inda su biyu ne za su fi kashi biyu cikin uku ne amma wannan na Allah ta ce in kana yi idan kan fada nan su an ba ta rabi to ai akwai jika ita kuma sai a ba ta kashi ɗaya sai da zan ta zo ta cika ta bangare kashi biyu cikin uku kake na ya zama sun zama an ɗauki hudu kenan a bangaren yaya to da haka amma biyar za ta zo kashi uku jika kuma ta ɗauki kashi ɗaya nawa zai rage sai rage saura kwaya biyu don kuwa kike sai sauka, wanda ake uwa sai uwa ke da shi ko bai sai da rigon yake wannan matsalan ita ne lokacin da aka tambayi abu mutar ashari wannan matsala mutum ya rasu ya abin ya rasu ya bar yar uwarsa ya bar abunan diyarsa da jikansa da yar uwarsa shi da ya tashi da mawarsa ya ce za a ba wa diyar yasta ke nan rabi a ba yar uwa shi kikiyan ita ma rabi don haka qur'ani ya fara za a ba ta rabi ko da haka jika ba ta da komai yace ka je ka tambayi abdullahi bin mas'ud zai baka irin wannan fatawa Abdullahi Mas'ud ya ce to ai na baka irin wannan fatawa na bata kenan lakan garar idan wa ma'ana min mutane an zama shirye yace amma zan baka fatawa ne irin yanda mazala ta kuma yi da irin wannan matsalan ta zo masa sallallahu alaihi wasallam ya ba wa ya rabi ya kenan ita kade rabi sai ba wa jikar biyar da kashi ɗaya shida yace takmila ta Kada an cika kashi biyu cikin uku sun ɗauki hudu yanzu nawa ya rage biyu to kashi biyu sai a bawa yan uwa shakikiya in san uwa shakiki ne ma a baki ko da anan yan uwa shakikiya ko da abiya wata ake uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya za ta yi asibiti ne ko da mace ce haka na ma in namiji ne zai asibiti a baki a baki tsoron shi za ka ba ta kashi biyu ko kuma ai bangaren ya'ya sun fi karfi akan bangaren yan uwa to bangaren 'ya'yan nan ba su zama cinye rabon su ba ya wata yar uwa za ta gobe ta kace to shi ne sai aka ce sai a haɗa masa amma da 'ya'ya biyu mutum ya bari mata sai bar kuma ƴar uwarsa wanda ake uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to za a kasa uku ne su 'ya'ya mata guda biyu na ba su kashi biyu su rukani kenan kuma ya bar jikansa abuwan sa wanda ya tarwar ɗan ɗiyar sa kenan idan an zo za a kasa uku ne sai a ba wa ‘ya'yansa matan nan guda biyu kashi biyu su riba ɗaya to jikan nan ba za a bata ba saboda bangaren ƴaƴa matan nan sun cinye da su a biyu cikin uku kashi ke da ya rage sai a ba ƴar uwa wanda ake uwa ne uba ɗaya wanda ake uba ɗaya amma a can da ta zama ita ɗaya ne ba a gama cinye wannan kafin ba shi ne aka san mata domin ta cika ta wannan shi ke nan abdullahi bin saudi ta haka maza su yi aka ga abu musa al'ashari ya ce to daga yau karku sake tambaya na matuƙar wannan babban malamin yana cikin sai ke wajen jaddi nushtubi shi kashi ɗaya cikin shida nushtubi an zaɓe shi da jabjin ga kaka shi ma kaka yana karɓan kashi ɗaya cikin shida in kashi ɗaya cikin shida shi ya fi masa ko kamar a ce akwai ɗan uwa sun kai suna da yawa wannan ya ce zai riba da su da abin da zai samu kashi ɗaya cikin shida na asalin dukiya ba in an ce a bari ya ci sulutul baƙi sulusun sun ya rage nan ma ba zai samu wannan rabon ba sai ce sun farko a bashi kashi ɗaya cikin shida ko da haka idan an bashi ya fita da ya fita da rabonsa domin hakan ne shi ne fi masa sai ce wa jaddatin wali li akhin min ummi wa shmal li ukhtin jihatan fil hukmi wa jaddatin kaka wa li akhin min ummi da kuma dan uwa wanda ake uwa daya ko yan uwa wanda ake uwa daya kuma suna cin wato kuna cin abin nan su dufi abuwa kashi da cikin shiga a zamanin sai na abubakar kaka ta zo ce a bada gadon jikanta uwar uwa ko uwar uwa sai na umar sai na bakar ya nazari zai samu dalilin da ya sa ba kaka gado shi kuma gado Allah ya ga ya da magana ta sama to da ka sai ce mata laysa laki fi kitabillahi shay'un wala a'lamu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam walakin haqqadun nas yace qur'ani kan daga bakara annasi ba inda Allah ya ce a baki gado kan qur'ani kan zaka ji kuri shi zaka ji sabin farko da rakaciya yace amma a sunnar manzala ta kawo ban sani ba wani hadisi wanda ya buya ne amma zan tabbai mutane da ya tambayi ta bai sai mazuya bin shugaba ya ce ina nan maza zuwa ya ba wa kaka kashi ɗaya cikin shida cikin nan sai zartar da ke ba ta kashi ɗaya cikin shida wannan shi ne hujjar ko haka nan yan uwa dan uwa da gumi ko yan uwa da gumi ita ma ana ba ta kashi ɗaya cikin shida amma in sun kai biyu ko uku za su koma kashi biyu cikin ai kashi ɗaya cikin uku sai ce washmal ka game da lifuktin da 'yar uwa jihatan wato wannan bangaren fil hukum a cikin hukunci na kwana nufin yan uwa shakikiya da 'yar uwa li abiya wannan kuma ko kuma 'yar uwa li abiya ko ana nufin yan uwa li abiya idan akwai 'yar uwa shakikiya mutum ya mutu ya bar 'yar yan uwarsa shakikiya kwaya daya da yan uwarsa li abiya da kuma babban sa saboda idan an zo za a kasa shida sai a ba yan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya kashi uku to yar uwa da ake uba ɗayan sai a bata kashi ɗaya shi ne su dusu saboda ai can ba su cinye kashi biyu su cikin uku ba biyu su kashi to sai a ƙara ko sai a ba wannan kashi ɗaya shi da sai su haɗa idan sun haɗa sun samu su doka ne babban kuma sai a bace kwaje wato ainihin kashi biyu isa ce wace malli uku nan uku ne abi sakin wato ma wujudi wato shakikati ina akwai shakikiya yace fa in yazid anil furud al malu fal awlu in zaka da husbi malu fa in yazid al malu idan dukiya ta yi kunci anil furud daga ainihin wa'inda aka bawa faradi wato nan kaman yanzu mun gama da awayin ta musulmi su ake ce musu haba da baza haba da baza harun gidan biyar ne masu cin nusufi miji diya jika yar uwa ce ya yar uwa ce abiya babu gida biyu masu cin rubuɗe miji da mata sannan sai alif mai cin sumuni ita ce mata kawai wani ba wani masu cin sulusi ba gidan biyu sau da ta uwa da kuma yan uwa jimmamin sun diga to sai kuma a bata akwai gadon masu cin sulusa ne ko ne yan uwa da ke kai biyu ko da akwai biyu ko ya'ya biyu ko jikoki guda biyu sai kuma za su ne waɗannan masu cin ne wanda muka yi ta faso wato akwai uwa akwai akwai baba akwai kaka namiji akwai kaka ta mace akwai kuma wato abin nan yar uwa abin nan afiya sannan akwai yar uwa li'ummiya to da haka sun bakwai ne wannan uwa kaka ta mace sai jika biyar biya in akwai biya kenan sai kuma kaka na namiji sannan sai sai uba sai yar uwa da ummiya sai yar uwa bi abiya idan akwai yar uwa shaqiqiya wanda haka sune haba da daban ba lokaci sai yace fa in yadik anil furud al mal bidan dukiya sai kunci anil furud da barin arabi wato gashi kowa an faɗi abin da za a bashi amma an ce za a riba haka dukiyan ba za ta isa ba to fal aulu aulu izzaka a yayin lokacin da wasu imanu yana da aiwatarwa abin da ake cewa auna shine sun fi istihami wa naqatun fi hudud za a ƙara lambobi ne amma kuma abin da za a baka bai kai abin da za a baka kamar ana bi mutum bashi ne dubu ashirin masu bin sa bashi su arba'in sai a ba su nawa ɗari biyar biyar kowa bai samu yadda yake so ba to wannan shi ma haka ne Misali, ta mutum ya mutu a cike ta musu tabar mijinta da yan uwa kai guda biyu ta ga miji yana buƙatar mai rabi in kuma shi ke suna buƙatar a zuƙani kashi da cikin uku to kaga a nan za a sa shi da ne idan aka sa shi da aka ba wa miji uku shi ne rabi nawa zai rage uku uku nan bai kai kashi ɗaya cikin kashi cikin uku na shida ba don kudu ake nema idan kuma ka ba wannan kashi hudu shi ne ne kashi biyu cikin ukun shida nan kuma biyu bai kai da miji ba wanda za a ba shi kashi uku to sai ka ƙara nan ba ɗaya to da aka sai sai ka ce bakwai sai ka sa bakwai amma da shi ne za ka yi misali ka sa bakwai amma ka ce to miki sai ga kashi uku cikin shida kaga rabi kenan sai ko kuma nan ga kashi hudu cikin shida rusani kenan amma in ka ba ke zama maka bakwai to za ka zuciya ka shi ka sa ta bakwai domin kar a kwari wani sai zama kowa bai samu yadda yadda yake so ba wannan shi ake cewa shi ake cewa abun nan auru wata ne tana iya zama takwas ma in ka ƙara uwa an sa kashi shi da miji yana da rai uku yan uwa ne abbai suna da kashi biyu cikin uku sannan kuma ga uwa tana da kashi ɗaya cikin shida to za ka in ka ba uwa ne kashi ɗaya sai nan ka ba su kashi uku ya zama biyar in ka ba wa miji kashi uku ya zama nawa kashi takwas to wannan aunin shine yake kiɗi ma wani iya eh, zo da gwamgado sai ya ga gadon da zai rabu ba wannan a bashi kaza wannan a bashi kaza amma in an zo za a yi ban sai ga abun ya yi shot da zai ga abun nan ba to karawa ake adadin ake karawa wannan shi ake cewa wato ainihin alhauru ko shi ma da yake wa rubu ka kulusi wa kasulu sayni ta hu faridatun mislaini wa rubu rubu kashi da cikin su ka kulusi kaman sulusi ne kashi da cikin uku wa kasulu ni kaman kashi biyu cikin uku da cikin sultani ta adimuhu faridatun duk wani rabon gado yana rasa shi misalai a samun misali sa guda wato ba wani rabon gado a duniya da za a ce maka mutum biyu kowa zai dauka shi ke cikin hudu babu shi birkiki ne yake daukan kashi ke cikin hudu ko mace ko kuma dole sai miji ya rasu kafin mace ta gado sai mace ta rasu kafin miji ya gado ba ka na shi ma sulusi shi ma a ce guda biyu suna samun wato ainihin abin nan wa uku kafin nufi. shi ma kamar sulusi ne ba a samun wato sulfi da sulusani su haɗu ka sulfi wa ka sulusai ne sulusani da sulusi ko kuma ce rubu'i da sulusi ba su haɗuwa haka nan sulusi da sulusani ba su haɗuwa misali a ce an bar 'ya'ya guda biyu ai ba wani mai cin sulusi kuma ba zai ga 'ya'ya guda biyu mata to umai ba za su ci mai ba abin da yan uwa ba za su shiga da ba uwa kuma za ta koma za ka koma sulufi sannan bari a samu sulusani wato masu cin sulusani guda biyu ba Shi ne a ce abun nan an bar ya'ya guda biyu an bar shagikai mata guda biyu ba ya'yan nan suna koran suna koran shagikan shi ta ce ta'dimuhu faridatun bislaini wato farilla tana rasa su a tani su wato guda biyu sai ce wa sumunun bi rubin ghairu wa ghairu zaka mutlaqan al yantaqi wa sumunun sumuni bi rubi da rubu'i suma ba ka wa ghairu mutlaqi ba ku azuwa a ce mutum ya rasu kuma a ce wai akwai mai cin kashi da cikin hudu akwai kuma mai cin kashi da cikin takwas bai yi wa domin in mai cin kashi da cikin takwas mace ce sai kuma sai kuma waye zai sake ci babu ita kadai in kuma rubu'i ne mace ne ko namiji sai dai ya suka fi da yake iya yake iya gada yake wa gairu za ka wani wannan wani wannan mutlaka saki babu kai ne ƙaryar saki yana haruwa ana iya samun nusufi da da sulusi kamar a samu miji da uwa miji ya daure fi uwa kuma ta ɗauka shi ne cikin cikin uku ko za ka ana iya samun wannan da makamancinsa to sai ce wal abdu bi tarkibi bi fusita wa bi fuhala gairu zainil batta wal abdu asali bi tarkibi a wajen wato rebo murakkab wato wanda ake ninkawa to biyu ku fita shine a ninka shida ne zama sha wato can mun yi alfara'idul baka'i nan kuma alfara'idul murakkaba ke wanda ake hauhawarwa asalin shida tana iya komawa nawa sha biyu na misali sana idan an samu mai cin sudusi aka samu mai cin abin nan aka samu mai cin sumuni to kaga takwas da shida takwas da abin nan ah, aka samu mai cin sudusi mai cin rubu'i da mai cin da mai cin sulufi so da haka ga uwa za ta ci sulufi sannan ga wannan kuma za ta ci za ta ci rubu'i ga shi da za a buga ta sau nawa a uku za a buga ta sau hudu za ta baka goma sha biyu domin ba fi tsawa ku ba fito tana da rabi uku kuma ba ta da rabi sau da haka uwa za ta ci sulufi abin nan mata kuma za ta ci kashi ɗaya cikin hudu sau da aka sai a ce uku sau hudu zai baka sha biyu ko kuma kuma sau zai baka sha biyu kaga shi ne wato ninki shi da kenan in an tashi ba da gadon sai a ba uwa kashi hudu shi ne mai shi ne sulufi sai a ba wa mata kuma kashi uku shi ne in goma sha biyu abu da ya rage kuma akwai wani dan babba sai a ba shi wato ainihin rabuwa. Wa zai da kuma ninkinsu wato shi ne ashirin da nawa ashirin da uku ina adadin murakkab din ashirin da hudu shi kuma in an samu takwas ne in an samu takwas da uku saboda haka za a samu abin nan a ce a ce a ce misali ga mata za ta fi sumuni saboda akwai ya'ya guda biyu ya'ya guda biyu za su fi na sulusani kun ga asalin matsalar ya'ya guda biyu uku ne za a ba su kashi ya ce uku ita kuma asalin matsalar ta takwas ne wanda da takwas da uku ta bayu ne ba ka zuwa sai ka bugi uku sau takwas sai ba ka jihar da shi ne ku ashirin da hudu in an tashi ‘ya'ya matan nan guda biyu sai a ba su goma sha shida su rima takwas takwas idan kuma mata a bata uku shine wani ba a ga zama goma sha tara kenan kashi biyar ɗin kuma akwai wani ɗan uwa ko babba ko ɗan babba sai a bashi to kaga wayannan su ne al'abuna al-qubul ba ke saboda ce suna asalin matsala. ko ya zama biyu ko ya zama uku ko ya zama hudu ko ya zama shida ko ya zama takwas ko ya zama sha biyu ko ya zama ashirin da uku babu wata wani in dai za ka riba gado to iya wannan adadin da aka saka ba shi ne asali in ya karye maka ne ka ga zai riba wa wasu ba wanda za su yi asibiti to sai ka zo kai tafihul matsala ce kuma za ka ba su wani ne ake son a riba da riba musu ba adadin su nawa ne sai ka sake bugawa a cikin wannan matsala sai ka ninka ka wannan adadin to in ka zo ka riba abin da ya rage zai baka riban wa ya bai wa daidai na fata muna fahimta to sai ke la gairu zaidi da wani mu'in nan albatta duk adadin da ba wa'in nan ba to babu adadi murabba babu sha kaza ko ashirin da kaza sai dai a ce akwai kaza akwai biyu akwai hudu akwai uku akwai shida akwai takwas amma in ya za ka haɗa biyu sai dai ka ce goma sha biyu ashirin da hudu ko da ka bara ka ce talatin da kaza ko arba'in da kaza ba wannan sai a tartihul matsala wajen inganta matsala a nan ake samun ake samun wannan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullah to da kuka kaddara ba a gane wa karatun masu yi wa alama.